Tsaka mai wuya. Mu ba mu da bambancin Rasha da Amurka ba mu da bambancin Rasa da Faransa duk uwa ɗaya uba ɗaya saboda duk manuhosu guda manuhosu shi ne milkin mallaka manuhosu na su ne ikon mu manuhosu su ne unhwani da mu manuhosu su ne tatsan arzikinmu da yi mana wayo da yi mana da Jama'a muna fatan mun sami ku lafiya kalau kamar da muke a nan Washington a wannan sabon shirye na tsaka mai wuya. Akwai alamun da ke nuna cewa gwamnatin mulkin soja ta jamhuriyar Nijar tana juya bayanta ga kasashen yammacin duniya tana mai da hankalinta ga kasashen gabacin duniya. Kuma su kasashen gabacin duniya ma kasashe ne da su kasashen yammacin duniya ba sa shiri da su. muna muku maganar sabuwar alaƙa da ƙasar Nijar take kulawa da ƙasashe irin su Rasha da Turkey da Iran da sauransu yayin da ke batawa da ƙasashe irin su Amurka, Faransa da sauransu a yammacin Turai. Za a tuna cewa a kwanakin nan Nijar ta samu wasu hamshakan makamai daga ƙasar Rasha da suka hada da makaman kariya yayin da kuma ta ɗauki wani zunzurutun bashi na har dala miliyan 400 daga ƙasar china wannan ya faru makonni bayan da prime minister niger ɗin ya kai ziyara ƙasashen ita rasha ɗin da turkiya da kuma ƙasar iran wanda dukansu ƙasashe ne da ba sa ɗasa sosai da ƙasashe irin su amurka domin makasudin wannan sauya alƙibla na harkokin diflomasiyya soja da tattalin arziki da niger take yi wannan shine abin da wakilinmu na jamhuriyar nijar dan a birnin ya mai sulemu muni barma ya nemi ya sani yayin da ya gayyato masana guda biyu domin tafka muhawara a kan bambancin ra'ayi dangane da wannan sabuwar alƙibla ta jamhuriyar nijar to suleiman bismillah barkanmu da haduwa a shirin tsaka mai wuya wanda a wannan mako ke mai da hankali kan harkokin siyasa diflomasiya tattalin arziki da rayuwar al'umma a jamhuriyar nijar Sunana Sule mummuni Barma ina tare da wasu shika-shikai daga wasu fitattun kungiyoyin farar hular da ke bibiyar tafiyar siyasar duniya. Ibrahim na maiwa na MPCR da Sule Umaru jagoran FCR. Za kuma mu yaye labulan shirin da harkokin diflomasiya inda alamomi ke nuna cewa hukumomin mulkin sojan nishar sun shiga yunkurin canza alƙiblar ƙasar mai daɗaɗɗiyar hulɗa da ƙasashen yammaci. don mayar da ita wajen kasashen gabashin duniya masu tsarin kwamnisanci a farkon watan afrilu gwamnatin rikon kwaryar nishar ta ba da sanarwar isowar wasu sojojin rasha kimanin ɗari dauke da makaman kariyar sararin samaniya a wani bangare na matakan yaƙi da ta'addanci in ji ta sannan a washe gari aka sanar cewa china ta baiwa nishar bashin miliyan 400 da dala wannan na faruwa a wani lokacin da hukumomin ƙasar suka kori faransa yayin da aka buƙaci amurka ma ta kwashe sojojin da ta girke a yankin agades da sunan yaƙi da ta'addanci ibrahim na maiwa barin fara da kai um, wacce fasara kake yi wa wannan al'amari to duka wannan abu ya samo tushe ne a cikin yanayi na kokowa da ta'addanci wanda ƙasanmu ta samu kanta cikin shi tsawon lokaci mai yawa in kuka diba tun harko waɗanda muke ga hulɗa da su su ne eh, ƙasashen turawa su suka kawo mana su suka ce sun zo su tanye mu don saboda mu yaƙi ta'addanci da kuma sauran matsaloli daban na rashin tsaro to mun sha tsawon lokaci da su ana kwatamtawa ana cewa ana ga yakin ta'addanci amma ta'addancin bai sha da baya sai ci gaba ya kai ƙasar amurka suna da babbar bazinan ga ƙasar sansanin soja wadda take ɗauke da soja dubu da ɗari soja ƙasar faransa ita kuma tana da sojoji nan ga waɗanda ta zamna da su wajen eh, ma iyaka dubu uku har da wani abu sama mm. da kuma sauran sojoji su ma na eh, sauran kasashen turai su ma suna nasu sojoji dukkan yawancin wanga abubuwan da muka yi zama tare da su ga namu sojan ana cuda ana ci ana yaki da ta'addanci amma abun bai ja da baya sai ci gaba shi kai shi yasa kai wani lokacin da muka tsaya muka sa ayat tambaya wai wannan yaki da ta'addancin yaki ake yi da ta'addancin ko kuma bunƙasa ta'addanci ake yi tunda ya kamata a ce yawancin wannan sojan game da horo da suka samu da kayan aiki da ke gare su da komi da komi ya kamata a ce an ga sakamako mun samu mun ciwo kan matsalolin sai ga abun haɓaka ɗaya na shi kai sai muka tsaya muka yi lissahi aka yi bita sai muka wayi gari a waɗanga mutanen da suka ce sun zo su kama mana mu yaƙi ta'addanci ba ta'addancin suke kama mana mu ba sai ma bincike mai zurhi ya ba da dama aka gano cewa a'a tallahi ma suke kawo ma 'yan ta'adda kan wani haraka rahoto kan wani haraka koya musu eh, karantar da su kan wani haraka ba su ma kayan yaki don saboda su zo su kashe muna akwai hujjoji da yawa ai magana da nake ga maka ba cikin iska bane ba ce maka bincike mai zurhi na ya ba da dama aka gano haka nan kuma akwai alamar kulla mu'amala da ita rasha um, na iya taimakawa Um, a magance wannan matsala a wurin da ake zargin su waɗannan ƙasashe da gazawa? To, shi matsala ta ta'addanci matsala ce ta duniya wadda babu ƙasa nan ga a duniya wadda za ta yaƙi da ta'addanci ita kaɗai babu wata ya so shi dole sai mun nemi abokan kokowa abokan hulɗoɗi amma muna son ga wanga gami mu samu abokan hulɗoɗi na gari masu yi tsakani da Allah shi ya samu ka taimaka tuntuɓu ƙasar rasha kasa ai ƙasar rasha suna da suna da ƙwarewa game da yaƙi da ta'addanci mm. na farko kenan na biyu suna da kayan aiki wanda ga ba da dama a yaƙi da ta'addanci. Amma ana cewa ita rashar um, ta jima a ƙasar Mali amma har yanzu kuma akwai alamun tsunami bata kare babu wani sauyi da aka samu. Hasali ma wasu wuraren abubuwan sun ƙara rikica. Mun mun ta ƙasar Mali lokacin da ƴan ta'adda suka kawo ma eh, suka kawo hari abu ga eh, gawo. Lokacin ma ta'addancin yana sabon shi da na gani yadda yanayin yake to kenan shi zai bani dama ta in ce a lokacin wannan da aka huskanta zauke yau wanda ya ce maka kasan mali abun bai ja baya ba to ra'ayin shi ne ya faɗi amma kwa ya yi imani da eh, hulɗa tsakanin ƙasar rasha da ƙasar mali da a yaƙi da ta'addanci ta kawo sakamako nagari wanda kowa yana alfahari da shi za mu sake dawa na maiwa <laughs> ah, malam sule umaru ah, shin kai ya kake ganin wannan sabuwar hulɗa ko kuma sabuwar alƙibla ta diflomasiya da ƙasar nijar ta dosa da dai dukkan irin abubuwan da suka shigo ƙasar a 'yan kwanakin nan al misali kayan yaƙi da kuma bashin da kasar ta karba daga kasar china mu tun harko tun shekara ala dubu eh, biyu da goma goma sha ɗaya mun sha hankalin wato shugabanni lokacin da aka wace ƙasar libya mm. wanda a wannan lokaci mun sha kunnen wato shugabanni na da kada su yadda a kai mai ta wannan ƙasar libya hari amma da ƙarfi da yaji aka je aka watsar da wannan ƙasa aka kashe wannan shugaba aka ba da kai aka washe shi arziki wannan ƙasa aka washe bankunanta da gidan man nata ko aka tsotse kinan ƙasar da aka watse dole tashin hankali shi kamari shi an mawarin wato makamai suka sauka lokacin suna sauka mun sha hankali mun ce an samu labari makamai kaza sun shigo Nijar makamai kaza sun shigo Nijar sun wuce Mali kenan wannan tashin hankali da ya faro a nan mali mun san sanadiyar shi mun san umar bayi shi kuma mun ja kai mm. lokacin da ma aka ce za a kawo sojawa na kasashen faransa da sauran kasashen tura su kama muna muka ce musu a'a muna jin hankali cewa da akwai alamun akwai hannu gare su a yau tafiyar da ake kamar ita rasha tana iya maye guraben da su waɗannan kasashe eh, na yammacin suka bari a fannin harkokin tsaro shi yasa ce ma muna jin hankalin mutane saboda su turawa ɗan jimma da ɗan jimmai ne ƙasar rasha tana cikin waɗannan ƙasashe guda biyar na turawa wanda sun kai gamin kai na milkin mallakan duniya gaba ɗaya kenan duk wata dabara da rasha za ta hito muna mu ba mu da bambancin rasha da amurka ba mu da bambancin rasa da faransa duk uwa ɗaya uba ɗaya saboda duk manuhosu guda manuwarsu shine wato milkin mallaka na su ne wato ikon mu su ne unhwani da mu manuhosu su ne tatsan arzikin da yi muna wayo da yi muna da ita yanzu rasha idan ka diba wato ƙarhi da ƙarhin da take sa tana babbaka wato ƙasa ikiran wanda babu wanda isa mata magana wannan ƙarhi da agareta na hawan kujerar naƙi tana yin amfani da shi ta hana abubuwa da dama da ake muna amma ta ƙi ta ƙyale kenan ita ma tana da laihi a wannan fanni yanzu kuma ita ma ɗin ta sa waccan riga ta wato "Mi ake cewa da sutura na eh kasashen turan yammaci suka sayo suka zo na cewa ita ma za ta zakuwa taimakon mu sai muna cewa to hawa yau ma a kamar yadda muka kira can baya a hankali yau ma a yi hattara ita ma arzikin ita ma ina ya haɗe shi yanzu kana ji kenan za ka dibin misali in ka diba e ka ka zancen mali kuka ce gudun musu ba ta kara ka kaya ba aboki na kwatanta ma da akwai ci gaba idan ka diba yanzu ƙasa santrafika can ɗin ga shugabannin su ma sun fara ba baya sun koma koma wajen turawan wato eh, yamma. To a gaishe ku malamai, to wannan shine shimfiɗa farko game da wannan tattaunawa dangane da sabuwar alƙiblar diplomasiya soja da tattalin arziki da ƙasar Nijar ta ɗauka a ƙarƙashin shugabanta na mulkin soja janar Abdulrahman Ciyani, wanda kuma Allah ya kammala rana wata yau za mu zo mu ci gaba da dubawa. Mu kuma dubi bambancin alaƙar Nijar da waɗannan sababbin ƙasashe da kuma alaƙata da tsofaffin ƙasashe abokanta. sannan kuma suna cewa ita fa rasha ta sha bamban da faransa domin ranar da niger ta gaji da rasha tana neman maraba da ita watakila rabuwar za ta fi wuya fiye da yadda aka rabu da su amurka da kuma faransa duk wannan zai zo muku na alaƙar rana wa yau yanzu muna godiya ga shi wakilin namu na yamai sulun mumuni barma da kuma bakinsa ibrahim na maiwa da kuma sulun umaru a madadinsu aliyu mustapha sakwata ne a washington dc ku huta lafiya